الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 27 a yau ainihin biyar ga watan jumada a saniya a biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya sharhi da taliki na ainihin al'allama al muhammad nasiruddin al-albani yau za mu tashi lamba na 98 wala nufadilu ahada بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء mu ba ma fifita ɗaya daga cikin waliyai akan ɗaya daga cikin annabawa alaihimus salam an gane hari in an ce wannan waliyi ne sannan wannan annabi ne to mu ahalu sunna muna fifita annabawa akan waliyai amma muna ganin cewa duk mutumin da ya zo ya ce wali ya fi annabawa to wannan mutumin ya fita musulunci ina fatan gano wannan saboda haka ba ma fifita ɗaya daga cikin waliyai akan ɗaya daga cikin annabawa alaihi salam ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء مو منا تشيوا النبي قد هذا يا فدكا وليه قبا هذا نبتان داني النبي قد هذا أوجل درجة fi وليه wane waliyi ne idan an ce waliyi an samo shi ne daga wilaya wato soyayya ko kuma goyon baya ko jibinta ko dai abin da ya kama da wannan ba shi kalmar waliyi a nan wajen ana nufin masoyi an fahimci wannan ayi in an ce wani masoyin Allah ne to kaga wannan kalma na masoyi kalma ce amma annabawa masoya Allah ne manzanni masoya Allah ne salihai masoya Allah ne siddiqai masoya Allah ne to in ana maganar masoya Allah kalma ce gamammiya ta shafi duk wanda yake san Allah amma kuma a nan wajen wato ana nufin wato walittaka ne masu san Allah waɗanda ba annabawa ba tukuna ba manzanni ba an fahimci wannan ai saka bayyana kuma umumu wa khusus tsakanin annabawa manzanni da walittaka akwai umumi wa khusus wato dukkan annabi waliyi ne ba dukkan waliyi bane annabi wato dukkan annabawa masoya Allah ne ba dukkan masoya Allah bane annabawa kuma ba ba dukkan annabawa masoya Allah ne amma ba dukkan masoya Allah bane annabawa akwai salihai masoya Allah akwai shahidai masoya Allah akwai siddiqai masoya Allah amma annabawa ne su Allah ta'ala cikin Qur'ani ya ce wa may yuti illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله والرسول duk wanda ya da'a ga Allah da manzo fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to wa'annan suna tare da wa'annan wanda Allah ya yi wa ni'ima su waye Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyina na annabawa wasiddiqina da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihi da salihai kaga duk waɗannan da muka ambata Allah ya musu ni'ima duk kuma wanda Allah ya musu ni'ima Allah yana son shi ashe duk waɗannan da muka ambata Allah yana son su an gani dukkan annabawa waliyai ne amma ba dukkan waliyai bane annabawa dukkan annabawa Allah yana son su ba dukkan wanda Allah yake so bane annabawa saboda haka mu ahlus sunna ba ma fifita ɗaya daga cikin waliyan Allah akan ɗaya daga cikin annabawa wane ne wali Alƙur'ani ya fassara mana abin da ya kira walitaka Allah ya ce a cikin nassinsa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ala ku saurara inna awliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah ashe duk mutumin da ya yi imani kuma yana jin tsoron Allah ya zama ya zama waliyi to karkashin nan kenan annabawa suna da imani suna jin tsoron Allah waliyai abin shahidai suna da imani suna jin tsoron Allah siddiqai su ma kazalika shahidai su ma kazalika zalika su ma kazalika fakashe idan an ce wali ana nufin masoya Allah ne amma kuma idan aka ambaci wali aka ambaci annabi to ana nufin masoya Allah waɗanda ba annabawan ba an gane ayi masoya Allah waɗanda ba annabawa ba irin su salihai shahidai siddiƙai duk suna daga cikin waliyai sannan kuma shi wannan kalma na walittaka suna ya tara malaman tauhidi sun ce walittaka kala biyu ne akwai wilaya amma akwai wilaya khasa wilaya amma shi ne duk mutumin da yake son Allah shin shin ainihin mai san Allah fasiki ne shi ko mutumin kirki ne inda yana san Allah ne ya zama wali ko da mutum yana shan giya ko yana caca ko yana zina in dai a cikin zuciyansa akwai san Allah to yana nan ana kiran shi wali wani irin taka wilaya amma tunda har yanzu dai bai yarda ba har yanzu dai akwai kwayan zarra na imani tare da shi ko fiye da haka an gane za mu iya gane wannan akwai wani daga cikin a zamanin manzan Allah ana yawan kawo wani mutum ana kiran shi himar ana kawo shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha giya in an kawo shi gaban manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa a kamo shi ya masa bulala bayan ya masa bulala ya tsaye masa da haji an tafi da shi bayan wani lokaci sai ya ƙara dawowa da shi ya ƙara shan giya an gane ku idan annabi ya masa hukunci an tafi da shi sai wasu ran kuma a ƙara dawo da shi har ya zamanto shi wannan himar ɗin ya shahara manzo Allah ya riga ya san shi ma tsoron nan sahabbai suna gani an zo da shi sai ransu ya baci hankalinsu ya tashi wai wannan mutumin so nawa ana zuwa da shi ne wannan mutumin ya kamata ce ya tuba sai suka ce la'anahu Allah ma aksara ma yusabi kai Allah ya tsine mai so nawa ana zuwa da shi to kenan da suka faɗi wannan sai annabi ya ce la taqulu zalik wa la tu'inu alayhi shaytan kada ku faɗi haka kada ku taimaka ma shaytan a kansa. a wata ruwaya la taqulu zalik innahu yuhibbu Allah wa rasula kada ku faɗi haka lalle wannan bawan Allah yana son Allah kuma yana son manzansa wannan bawon Allah bai ya aikata ba shan giya ba bai shan giya bai ne shi fasiki to kaga wannan ya zama to raddi ga yan khawarij masu ganin saban Allah kafirci ne shi wannan bawon Allah ya sha giya an kawo shi gaban manzo sabai sun tsine masa annabi ya hana tsine mai yace ku daina tsine masa domin lalle yana san Allah da manzo wannan wani irin waliyi ne shi wali ne am an gani idan mutum musulmi ne shi yana sallah yana azumi yana zakka amma ana kama shi yana yakan yin zina ko ana kama shi yakan sha giya ko akan kama shi da wani zunubi yana saba mai iyayensa to amma dai bai yi rita ba to har yanzu yana cikin waliyai sannan kuma akwai waliyi khas ko a ce wilaya khasa shine kebantattun bayi su ne wa'annan wanda Allah ya ambata fa ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasu siddiqina wa shuhada was salihin wa hasuna ula'ika rafiqa an gane ku siddiqai salihai shahidai wa'annan waliyai ne dan dai Allah yana son su amma soyayya ne na musamman fa walitakan su ya ka walitaka na wa'ancan ko Walitakar takar ninka. Allah ya alkur'ani ya kasa mana wannan walitaka akwai waliyi khas akwai waliyi am akwai waliyi khas akwai khasatul khasa ثم أورثنا الكتاب الذين الذين اصطفينا min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله zalika huwa al-fadl kabir Allah ya ce sa'an nan mun gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu sai Allah ya ce famir hum zalimun li nafsi daga cikinsa akwai wanda ya zalunci kansa kamar a same shi musulmi ne shi amma yana aikata wasu abubuwa na saban Allah kaga wanda ya zalunci kansa sannan wa minhum muqtasidun daga cikinsa akwai tsaka tsaki shine wanda yana kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado yana yin farilla amma bai cika yin nafil fili ba kaga shi ma wali ne yayi sannan wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin su akwai wanda ya tsere da alkhairai da izinin Allah shi kuma wannan fa yana kiyaye dokokin Allah sosai sannan yana kiyaye farilla da nafil fili yana nisantar haramu an gani to kaga wannan matakin shi na walitaka yana sama da sauran gabaki daya to saboda haka walitaka suna ya tara duk mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta karshe waliyi ne shi sai dai ana samun walitaka ne gwargwadon yadda mutum ya yi imani gwargwadon yadda mutum ya aiki mai kyau iyayen da ka rike dokokin Allah iyayen da ka zamanto wali iyayen da ka nisanci dokokin Allah da kuma saban Allah iyayen da walitakan ka ya ragu an gani sakamakon hadisin nan da manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa a cikin hadisul qudsi da Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya kiyayya da waliyina to na sanar da shi ya shirin yaki da ni wani waliyi ake nufi nan duk wanda duk wanda yake ya a duk wanda yake adawa da waliyina to na sanar da shi ya yi shirin yaƙi da ni Walwali ne yanzu zan iya yin adawa da musulmi ne shan giya zan yi musulmin yana shan giya dole ya kyamace shi musulmi idan yana caca dole ya kyamace shi saboda wannan cacan in yana zina zan kyamace shi saboda wannan zinan amma zan so shi don me don musulunci ina son shi don wani abu ina kin shi don wani abu an gane ko kasancewan shi musulmi ina son shi don musuluncinsa kasancewan yana saban Allah sai ya zamanto ina kin shi don wannan saban akwai soyayya ta wani bangaren yayya ta wani bangaren shine kamar yadda Imam Ghazali yake cewa misalin wannan misalin mutumin da mutumin da ya auri kyakkyawan mace kyakkyawan mace sosai tana fawa to in ya ganta sai ya ji daɗi alhamdulillah ya auri mace kyakkyawa amma tana ɓata mishi rai in ya duba abubuwan da suke aikatawa na ɓata mai rai yace zai sake ta sai kuma ya dubi canta sai ga in na sake ta ba zan yi hasara ba zan samu irin wannan ba sai ya haƙuri an gane yayi yana ta don canta yana kinta don mummunan aikinta to wannan shine misalin mutumin da yake musulmi amma yana saban Allah an gane saka wannan hadisi amni duk wanda ya yi gaba da masoyin Allah Allah ya sanar da shi a yi shirin yaƙi da shi saka idan ka ƙi waliyin Allah don musuluncinsa ka shiga uku amma in ka ƙi shi don saban Allah shi ka yi daidai wallahi wani yana burge ni yana yawan zuwa masallaci ni matsala na da shi ɗan giya ne shi wani yana burge ni matsala na da shi yana aikata bid'a duk wallahi da ba dan yana zuwa maulidi ba wallahi ina san shi ko da ba dan yana sadakan bakwai ko sadakan arba'in ba yana burge ni wallahi haka ce ka so shi don musulunci amma ka ki shi don yana aikata wani abu na bid'a annabi amma idan ya zama to mumini ne khas waliyi khas zaka so shi ne sosai ta kowane bangare sai dai abin da ba a rasawa tunda mutum tare yake bai cika goma ko na'am ashar eh qala fi shar ya faɗa a cikin sharhi يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة شي مالا الله يمسر هما ينا إشارة لي ذو أغردي إن اتحادية سوى نيني إن اتحادية سوني ما تشيوا وتدن أدم da Allah sun zama abu daya al'abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita shi riman mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man illa rahibun fi kanisati an gani wani malami sufi da yake cewa da kare da alade ba wani abu bane face Allah mu kuma Allah ba wani abu bane face fada a cikin coci an gani to mutanen da suke da irin wannan akida a cikin sufaye ana kiransu ɗan ijtihadiyya suna cewa da Allah da ɗan adam abu ɗaya ne baka iya rarrabe su an gane wannan ko saboda ka su suna da wani fahimta akwai abin da ya kira hulul hulul shine wai idan bawa ya dage da bautan Allah ya kusanci Allah sosai to Allah ta'ala sai ya zo ya sauka a jikin shi in Allah ya sauka a jikin shi in ya ci gaba da ibadan sai Allah ya zo ya narki sai Allah ya zo ya saje ya zama da shi da bawan baka iya rarrabe su an gani kasancewan da bawa da Allah sun riga sun sun liƙe sun zama abu ɗaya baka iya rarrabewa shine ittihad an gani shine wanda wanda yake cewa ar-rabbu abdun wal abdu rabbun ya laika shi riman al-mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf tunda Allah ni ne ni ma Allah ne to waye mukallaf zai yi Allah ya bauta ma Allah ba zai yi ba ya ce ubangiji bawa ne bawa kuma ubangiji ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf to kaga wannan akida ita ce akida ta yan hakika yan hakika daga cikin sufaye sun kasu kala-kala akwai yan hakika da ake kiransu yan hulul ashabul hulul masu cewa idan bawa ya dage da bautar Allah Allah ya kan sauka a jikinsa amma sun sun yarda idan wannan bawa ya rasu sai Allah ya fita a jikin kuma ya shiga cikin wani kun fahimta ko ana samun wannan fahimta daga 'yan shi'a zuma 'yan shi'a ismailiya alfadiliya su sun yarda cewa wato duk wani imami daga cikin imamansu Allah yana sauka a jikin shi idan imamin ya rasu sai Allah ya koma jikin ɗaya imamin na gaba an gani Su kaga wannan yan wulul kenan su yan wulul ba su yarda cewa wannan bawa ya zama Allah ba Allah dai ya sauka a jikin shi ne an gani har yanzu bawan yana matsayin bawa amma bawa ne wanda Allah ya sauka a jikin shi wa iyaz sannan ɗan har kuma sun fi yadda Allah ya sauka a jikin shi har ya manne da shi da Allah da bawa ba bambanci ba za ka iya rarrabe su ba wani su ne ɗan har. sannan kuma akwai ɗan wahadatul wujud kuma su kuma ɗan wahadatul wujud daga cikin sufaye ɗan hakika masu cewa duk duniya gaba ɗaya an gane ko duk duniya abu ɗaya ne babu wani maganan bawa duk duniya gaba ɗaya Allah ne kun fahimta kaga su yan hulul sun sun yadda kawai mutumin kirki ne wanda ya kusanci Allah shine Allah ke sauka a jikinsa amma Allah baya tare da sauran mutanen da ba na kirki ba su ma yan kirkin wanda imanin su bai kai makora ba Allah bai sauka a jikinsu kun gane wannan ko shi kuma dan ittihad shine wanda shi ya yadda kawai Allah na sauka a jikin bayi sai su bayan su zama Allah da can su bayin ne amma daga baya da Allah ya sauka sai suka zama Allah su ma su kuma ƴan wahadatul wujud duk duniya dama ba wani bawa duk Allah ne gaba daya kaga duk wayannan gaba daya kafirai ne duk wayannan gaba daya ko suna sallah ko suna azumi ko suna zakka sun yi ridda to amma in za a ce ma a cikin nan wane ne kafirci je kai wa inta eh masu hulul yan wahadatul wujud yan hulun sun yadda cewa ba Allah yana sauka ne ga wanda ya kusance shi kawai in ba a kusanci Allah ba Allah baya sauka a jikin mutum an gane yayi kenan Allah yana wani waje baya wani waje su kuma yan ittihad Allah yana sajewa ne asalin bawa bawa ne daga baya ne sai Allah ya sauka a jikin sai a saje a zama abu daya su kuma yan wahada su ce dama duniya gaba ɗaya duk Allah ne kawai za su daga hula su ce Allah takalmi su ce Allah su ga alade su ce Allah komai Allah ne an gane ko to kaga wa'annan su ne rabe-raben yan hakika wanda malamai na akida suka yi magana kansu to su kuma wanda wayannan mutane sun yi mummunan fahimta ne ga wani hadisul qudsi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi adawa da masoyina hakika na sanar da shi ya shirin yaki da ni yace wa ma taqarraba abdi wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba wanda ya fi sojuwa a gare ni kamar abin da na farlanta masa in bawa na yana so kusance ni sosai da abin da na fi so to ya ringa aikata abin da na farlanta masa sannan wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafil gili sai na so shi da can ba so shi ba a lokacin da yake farilla ba so shi ba an so shi ko ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya ko ahabbu ilayya min maftaratuhu alayhi ashe idan mutum yana yin farilla Allah yana ni Allah yana san shi bawa na bai taba kusanta na da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta mishi ba sannan sai ce wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da na filfili har sai na so shi lokacin da yake farilla ba to yanzu kuma da yake jila har sai an so shi kaga sai an ƙara san shi ko kamar Allah ne da ya ce ma annabi ya ayyuhan nabi ittaqillaha wala tudil kafirin wal munafiqin ya zaka fasara wannan ya kai annabi eh? yanzu ka kalli annabu ka ce ya kai annabu ka ji tsoron Allah a shekiyar ana rikon a ƙara in har akwai wani gurbi da imanin zai shiga su ƙara in kuma in zuciya ya riga ya cika da imanin shi kenan ina ba ta gani so haka a bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu da ya fi soyuwa ba kamar abin da na fallanta kuma ba zai kushe ba yana kusanta na da na filfili har sai na ƙara san shi kaga mutumin da ya kiyaye farilla baya nafila waliyin Allah ne amma kuma mutumin da ya kiyaye farilla da nafila wali ta kashi yafi na wancan Allah zai ƙara san shi to fa iza ku idan na so shi fa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yafishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani a'taytuhu ya ce idan na so bawan zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi zan zamanto ganinsa wanda yake gani da shi zan zamanto idansa wanda yake gani da shi zan zamanto hannunsa wanda yake tafiya da shi wanda yake gamka da shi zan zamanto kafansa wanda yake tafiya da shi kaga ya zama Allah ke nayi ba shi ne ba Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama hannunsa ya zama kafa me rage shikenan an gane to yan hakika wannan yana daga cikin hadisai ire-iren su wanda su yan hakika suke kaba hujja da shi akan cewa bawa in ya dage da bautar Allah zai iya zama Allah an gane to wannan yana daga cikin kuskuren mutum ya doki alkur'ani ko ya doki hadisi ya fassara da san ran shi ko ya fassara don ya san larabci kawai ba tare da ya nemi taimako da magabata ba wannan addini kafin ka fara yi ba an fara yi ba kai ne farko ba ko ba kai ne karshe ba baka ta abin da mutum zai yi na addini kada ya ɗauki ƙur'ani ya fassara shi da san ran shi ya duba sahabban manzan Allah da suka rayu tare da manzan Allah yaya suka fahimci wannan abu tabi'ai wanda sahabbai suka ba su gado na ilimi ya suka fahimce su sannan tabi'i tabi'in an gane idan fassarar ya yi daidai da naka sai ka yi farin ciki sai Allah ya ce ula'ika Ladina, hadalla fa bi hudahu muqtadi ko to so ya kamata mu ringa kallon aikin wayannan da yanda suke fasar Qur'ani da yanda suka fahimci musulunci mu fahimci musulunci irin wannan fahimta din to yaya magabata suka fahimci wannan hadisin irin yanda su baye yan hakika suka fahimta la su sun fahimce shi wa ma an ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya ko ahabbu ilayya min mabtaratu alayhi bawa na bai taba kusanta na da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta miki ba wane ne yake kusantan Allah kenan bawa ne shi ko duk mai ce wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil ta uhibbu har yanzu yana mai yana bawa bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafila sai na ƙara san shi to fa iza ahabbtu wannan da miriya koma gawa idan na so shi in na wa wannan dai bawa kuntu sam'ahu zan zama to jin wannan bawa kaga har yanzu dai bawa ne allazi yasma'u bi wa basarahu zan zama to ganin wannan bawa wanda yake gani da shi zan zama to hannunsa hannunwa bawa allati yafishu biha wa rijluhu zan zama to kafansa allati yamshi biha kaga har yanzu har yanzu ya fita daga bawa duk damirin gaba ɗaya yana komawa zuwa ga samful ab basaruhu yaduhu rijiluhu duk ya koma zuwa ga bawa bawa bawa sai Allah ya ce don maka san bawan da cikakke sai ce wala in ni a tuhu. ko idan ya tambaye ni zan bashi don Allah ya ce yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ashe duk inda suke sammai da kasai gaba ɗaya suna tambayan Allah wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i za da an sai Allah ya ce wala in sa'alani a daitu wallahi in wannan bawa ya tambaye ni zan bashi ashe duk wannan abin da ya faru yana nan har yanzu bawa ne shi sannan ko wannan bawa gajiyayye ne ko kammalalle ne shi yana iya neman tsari ko baya neman tsari ta Allah ce wala inista azabi law wallahi in ya nemi tsari da ni zan tsare shi kaga shi har yanzu dai bawa ne gajiyayye ne yana ma neman taimako wajen Allah Allah ya bashi kariya to kaga wannan ya zama raddi da sufaye ba su fasara shi daidai ba yan hakika sannan akwai ruwaya na muslim ruwayan abu huraira wanda ya bada ma'anan wannan hadisin yake fa'iza an tuhu. fa bi ma'u, wa bi yubsiru wa bi yabdishu wa bi idan har na so wannan bawa din fa bi ma'u, wannan ba'un malaman nahu sun ce lil isti'ana da taimako na ne zai ringa ci wa bi yubsiru da taimako na zai ringa gani wa bi yabdishu da taimako na zai ringa damka wa bi yamshi da taimako na zai ringa tafiya bi duk abin da zai aikata da taimako na ne zan taimaka mai ba zai kalli komai ba sai abin da na yarda da shi zan taimaka mai ba zai rike wani abu ba ba zai kama wata mace ya yi zina da ita ko ya ɗauki dukiyar da ba nashi ba duk inda ya sanya hannun shi inda na yarda da shi ne sannan kuma ba zai saurari wani abu ba sai abin da na yarda ya saurara ba zai taka ko ina ba sai inda na yarda ya taka shi ne fasara hadisin an gano wannan ko to kaga a shekaru ba. bawan Allah yana kusantar Allah ne da yawan bautan Allah idan bawa ya dage da bautan Allah sai ya zama bawan Allah keɓantacce idan kuma ya koma yana saban Allah sai darajar shi na walittaka ya ringa raguwa an gane wannan ko kenan abinda su baye suke tunani cewa walittaka wani nadi ne wanda ake wani mutum har ma ya ringa dukan kirji ni ne shugaban waliyai ana sanya fosta ɗin shi ana wani ne khatamul auliya kaza kaza kaza ai na ka samu wannan shi walittaka ana gane shi ne kawai da yawan imanin ka da yawan aikin ka an gane ba wai kuma an nafsa bane da Allah yake ba wanda ya zo daga cikin sa wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ko Allah shi ya fi kowa sanin inda yake sanya manzancin sa amma walitaka aikin ka ne yake baka walitaka idan mutum ya zama to aqidan shi na da kyau manhajin shi na da kyau yana bauta ma Allah karkashin karantarwar manzon sallallahu alaihi wasallam sulukin shi na da kyau wannan shine wali allazina amanu wa kanu yattaqun idan mutum ya zama to boka ne shi ko mutum ya zama to dan bid'a ne shi yana kirkiro bid'a yana yin tsafi yana saban Allah zai yi ya zama wali ba zai yi ya zama wali ba an gane ku na'am na'am kama ga wata magana ne fata ya ce nabiyun wahid abdalu min jami'il auliya annabi guda ɗaya ya fi daraja fiye da dukkan waliyai akwai nasi kan wannan annabi guda ɗaya a wajen Allah ya fi dukkan waliyan duniya gaba ɗaya an tara su akwai nasin shi a jiya nemo nasin mun san dai annabi ya yi fincin kau ga dukkan waliyai amma cewa annabi guda ɗaya ya fi dukkan waliyai gaba ɗayan an tara su misali a ce annabi guda ɗaya yana da maki miliyan to waliyai na duniya gaba ɗaya ba tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau waliyai an ce annabi ɗaya gaba ɗaya ya fi su duka yaya da maki na eh, ba yana nufin nan daidaikun su daidaikun su a dama in daidaiku ne dama wannan babu ja annabi ya fi dukkan waliyan duniya daidaikun su in an tara su gaba ɗaya. ya fi su daraja ya fi waliyan daraja daidaiku daidaikun su amma in an za a ce misalin a tara gaba daya yaya eh? to Allahu alam wannan magana ce wannan magana ne babba ko ba gaba a ɗaiɗaikun su zai babu mai shakka amma a haɗa waliyan gaba ɗaya waliyan gaba ɗaya haɗa tun daga da har zuwa yanzu ya a ce annabi ɗaya ya fi su ba za mu yi musu ban akwai nasi in dai nasi ya riga ya tabbata mun miƙa wuya sami na wa ɗana in babu nasi za mu ce wannan matsala ce ta gaibi Allahu a'lam an gane ko na'am wa jahalat mutasawwifa na'am min anfusihi a ce annabi shi ya fi dacewa ga muminai fiye da kawo kansu to ita wannan na iya zama hujja ko annabiyu annabi shi ya fi dacewa ga muminai fiye da kawo kansu gaba daya mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma nan duka annabi da ya ga shi duk annabi ya fi dukan waliyai nan annabinmu ne ka san annabi shi da shugaban annabawa gaba daya duk annabawa gaba daya ba mai darajar shi to wannan zamu iya cewa wannan zai iya nasar da mu dangane da manzon mu ko amma sauran annabawa a ce kuma sun fi abin da yasa nake wannan magana shi addini wato ba a gina shi da tunani ko da adifa ko da hamasa dole ne kafin ka yanke hukunci sai da nasu kaga na annabi kamar yadda malam ya kawo hujja ni ma na nutsu da wannan hujja din akan haka sauran annabawa na'am eh, eh annabi na da walitaka tare da shi sannan kuma yana da wani mukami na annabta yana da mukami na annabta yana da mukami na walittaka a gani to shi ne aka ce to in aka hada matsayin shi shi kadai kawai ya fi dukkan waliyar duniya gaba daya in an tara su a ban da sauran annabawa wanda ba annabawa ba wanda ba annabawa ba matsalan ba matsalan jiya bane in nasu ya fito karara kawai za a liƙa wuya ne an gane ku na'am wa jahalatil mutasawwifa da kuma jahilan sufaye haka sai ce sufaye jahilai akwai sufaye waɗanda ba jahilan ba wanda ba sa irin wannan magana din wa illa fa ahlul istiqama yusafuna bi mutaba'ati al yusuna wa illa fa ahlul istiqamati yusuna bi mutaba'ati al in ba haka ba su ma abota miƙewa kan hanya su ma abota istiqama suna yin wasiya da bin ilimi su kullum suna cewa abu abin da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi a aiki da shi wa mutaba'ati shar suna yin kira zuwa ga bin shari'a za ga wasu daga cikin sufaye kamar suna kokarin su yi yaki da shari'a ne to zo kiyama ba sai kai sallah ba an gane an dauke ma sallah an dauke ma alwala an dauke ma duk wani abu na ibada sai ga wani malami ya ce ya yaɗe maka daga yau ka daina yin sallah ka daina komai gobe kiyama idan an tambaye ka ce shehi wani ne ya ce kakai wanda shehi wani gobe kiyama shi ma kan shehi yau mai firar mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni ko ba ka ba da saboda da ka ga wannan duk mutumin da ya ce ka daina sallah ka daina kaza ya yafe maka ka san shedani ne ba waliyi bane shi sannan kuma in ka ga mutum baya ibada dan akwai sufaye wanda mutum zai gaya ma ya kai matakin da yanzu ya kai jeji wajen imani ya kai jeji wajen aikin alkhairi baya bukatan yayi ibada kuma yanzu wani ma saboda rashin kunya sai ce ma yanzu yana bin Allah ma bashi ne an gani to saboda yana bin Allah bashi yanzu ma sai fara karban Allah wai a yawa in imani yayi yawa akwai matsala to bari ya rinka Allah dan ya san rage gejin imanin imanin ya wuce inda ake bukata an gano wannan ko sannan kuma in ba su sabon Allah istighfari me zai ci istighfari na bukatan abinci kamar yadda kake bukatan ka ci tuwo ka ci shinkafa to shi ma istighfari zunubi ne abincin sa to so haka dole ne su biya rinka sabon Allah saboda istighfari ya samu abinci kaga nan maimakon su kira mutane a yi abu shari'a sai suna a kan sabon Allah suna kuma kwaɗaitarwa a daina bautan Allah din an gane ko to shine malam ke magana jahilan sufaye amma zai yi yiwuwa akwai sufaye wanda kuma ba haka suke ba an gane duk da wata sufanci a wannan zamanin bidiyoyi na cikin tare da su gaba ɗaya. amma sufayen ba duka ba ɗaya suke ba duka an gane wasu sufayen sufancinsu ya kai su kafirci wasu sufayen sufancinsu ya kai su bid'a bid'a mai tsanani sosai ba su yi ba wasu kuma bid'a ne wanda ba mai tsanani sosai ba amma dukkan su gaba ɗaya bid'a ne an gane a iya sanin mu yanzu ba mu san wani sufanci wanda yake tsarkakakke bai da matsala ba kun kuma zai ya kawo guda ɗaya daga cikin sufayen da muke da su a duniya su waye ku ya ganin cewa sufancin su ba shi da matsala suna auna ainihin komai za su aikata da kitabu wa sunna akan fahimtar magabata babu an gane ku faqad awjaba Allahu 'ala al-khalqi kullihim mutaba'ati rusul Hakika Allah ya wajabta ga halittu dukansu bin manzanni قال تعالى الله تعالى يتي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومتبع يكون face sai سيدي دان أي مسا داعا دا إذن الله duk wani manzo da muka aiko mun aiko shi ne don a yi masa da'a da izinin Allah ashe waliyai su ma Allah ya turo manzanni da dan waliyai su yi ma annabawa da'a ko yau babu inda aka ce wali ya ci gashin kanshi shi ma wali mabiyi ne na annabawa na'am وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة. إيه ورقة سوى إنن سنة زتن wai za su iya saduwa ta hanyar shugabancinsu da ƙoƙarinsu wajen ibada tasbiyatu nafsi wa tasbiyatu nafsi eh tsarani biriyasati biriyasatihi wa ijtihadihi fil ibada wa tasbiyati nafsi da yawa daga cikin wayannan suna zaton wai mutum zai iya saduwa ta hanyar shugabancin da yake da shi wajen sufanci da kuma shi wajen ibada da kuma tsarkake zuciyarsa yana yawan kokari ya tsarkake zuciyarsa daga karya annamimanci girman kai alfahari duk wani abu na aibi yana kokarin ya tsarkake zuciyarsa daga gare shi wai da wannan zai iya saduwa ila ma wasalat ilayhi al-anbiya wai zai iya saduwa zuwa ga inda annabawa suka sadu an gane wai mutum idan ya dage da bauta ya dage da tsarkake zuciyarsa ya dage da nisantar haramun to shi ma zai sadu zuwa ga inda annaba suka sadu zuwa gare shi wali a hankali a hankali shi ma zai iya zama annabi akwai daga cikin sufaye masu tunanin haka akwai wani sufi wanda yake ganin ma shi ya fi annabawa a cikin wani littafi na taɓa karanta ba na manta ba ifadatul ahmadiyya wanda wani babban sufi yake cewa khidna bihari tawaqqafa al anbiya bi sahili yace mun kutsa cikin teku wanda annabawa sun tsaya a gaba an gane ko sun kutsa cikin wani wani teku sun samu wani irin matsayi wanda annabawa ba sa iya kaiwa wannan matsayin an fahimta ko kaga irin wannan mutane sufaye ne jahilai daga cikin su me ma'anar jahilai duk mutumin da ya ga cewa wai zai iya dagewa da ibada zai iya dagewa da istighfar da azkar da kuma tsarkake zuciyarsa har ya kai matakin annabawa kaga wannan ai ya cika jahili in ko ba jahili bane mai san rai ne dan manzanni ne Allah yake wa ma arsalna min rasulin illa li yuda'a bi iznillah ba mu aiko wani manzo ba face dan ayi masa da'a da izinin Allah eh min ga ittiba'i tariqatihim wai ba tare da sun ba hanyar manzannin ba za su iya saduwa zuwa ga Allah ta wata barauniyar hanya ba sai sun ba hanyar manzanni ba kuma ji wannan ai yau wato akwai masu ganin za su iya bin wata hanya ba ruwansu da ƙur'ani ba ruwansu da hadisi akwai wasu daga cikin sufaye in ka zo za ka yi tarbiyya a wajensu a cikin in kana so ka yi tarbiyya sai ka watsar da wa'annan littattafan naka na banza ɗin zai ɗauki ƙur'ani ya jefar da shi hadisai ture su sai sai ka yi watsi da su Sa'an nan za ka fahimci sufancin mu sai sai sai sun raba ka da duk wani ƙur'ani duk wani hadisi duk wani littafin fikihu da littafin tauhidi sa'annan ka shiga cikin ɗariƙansu an gani wai suna so ne su sadar da kai zuwa ga Allah ba ta hanyar manzan Allah ba an gani ai ai yana daga cikin nawaqidul iman idan mutum na ganin cewa zai iya wadatuwa daga manzan Allah wajen addini zai iya yin addini ba tare da ya nemi taimako na karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya zama kafiri a gani falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum a a Allah ya ce na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kansa cewa la yu'minun wallahi ba za su yi imani ba su mutane hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su an gani dariƙanka ka auna dariƙanka da kitabu wa sunna in ya dace in bai dace ba ka yi fatali da shi ka auna littattafan bidiyonka da kitabu wa sunna ka auna littattafanka na suluki da tarbiyya da kitabu wa sunna in kai dan boko ne ka auna bokanka da kitabu wa sunna in yayi karo watsar da shi in kai dan kasuwa ne auna kasuwancinka da kitabu wa sunna duk abin da kake yi ka kai tsara zuwa ga manzon Allah duk abin da manzon Allah ya gaya maka yi aiki da shi sun ma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan kada su ji wani kunci a cikin ransu dangane da abin da ka hukunta musu wayu sallimu taslima an gane ku sannan kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya ashe ba a iya saduwa zuwa ga Allah sai ta hanyar manzanni an gane wannan ku to da yawa daga cikin sufaye wasu suna zaton za ka iya saduwa zuwa ga Allah ba sai ka bi hanyar wa ba annabawa to wanda ya faɗi wannan yayi ridda ko shi waye na'am ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء كي دقا تكنسو أقوي وان دي كي زكر شي يزيا زمن annabawa يفا An ودرجة أنغان ko? to faɗin wannan kalma kafirci ne mutum ce ni yanzu na kai wani mataki wanda na fi annabawa daraja wannan magana ridda ce kama idan mutum ya faɗe ta kafin a yanke mai hukuncin ridda dole sai an yi bincike shin wanda ya faɗi wannan mutumin wanda ya faɗi wannan magana yana ma cikin hayyacinsa ko lokacin da ya wannan magana ya sha ƙwaya ne ko lokacin da ya wannan magana ya shiga cikin wani irin magagi ne wanda hankalin shi ya gushi. idan ya zama to baya cikin hayyacinsa kasa akwai wani irin tarbiyya da suke aikatawa wanda ke fitar da mutum daga hayyaci to idan mutum ya zama ya fita daga cikin hayyacinsa ne ya faɗi wannan magana bai san san da ya faɗa ba to za mu iya cewa to yana da uzuri kila ko amma mutum yana cikin lafiyar shi lau ba wai ya rude bane ba wani abu bane ya ce na fi annabawa wannan kafiri ne zindiki ne shi na'am ومنهم من يقول أن الأنبياء والرسل al-ilma billahi min mushkat مشكات al-awliya daga cikin wa'annan akwai masu cewa lalle annabawa da manzanni wai suna ciro ilimin su ne daga fitillan nan na khatamul awliya daga tagan nan na katamul auliya an gani wai suna dan tasowa ne daga hasken cikamakin waliyai kenan manzanmu yana karbo iliminsa ne daga cikamakin waliyai an gani yan hakika daga cikin sufayi akwai yan hakika daga cikin tijjaniya masu faɗin wannan da shehu tijjani shine katamul auliya to yan hakika na yan tijjaniya suna cewa manzan Allah shi kanshi yana fa'idantuwa ne da shehu an gane kaga wannan magana duk wanda ya yarda da shi ya fasa musulunci har mutum iya furta wannan yana sallah yana azumi yanzu zakka ya fita wannan ba a kiran shi musulmi gaskiya an gane aha wa yad'i li nafsihi annahu khatamul awliya yana awa ga kanshi wai yanda annabi yake khatamul anbiya to shi ma khatamul waye nada shi ai shi ne tambayan waye ma ya nada shi khatamul awliya din shi dai annabi mai Allah ya gaya mana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi annabi Allah ne ya nada shi rasulullah kuma ya kira shi khatamun nabiyyin to kuma shi shehun da zai bude baki ce shine khatamul la ya nada shi a ina zamu ga yanda aka nada shi din shi ya nada kanshi ko kuma aljani ya nada shi a kwarai da gaske wani zai mamakin wannan magana wallahi wani haka ne dan wani zai yi ta bautan Allah yana ta kirkiro bidiyoyi bidiyoyi bidiyoyi kawai wata ran sai ga sai ji wani murya in ya ji murya sai zai ji an ce ni ne ubangijinka ni ne ubangijinka na ga irin kokarin da kake wajen ibada na naɗa ka shugaban waliyai daga yau duk duniya gaba ɗaya ba irinka to shi kaga da ya ji wannan murya maimakon ma da ya ji murya ya karanta ayatul kursi ya gani kawai nan take ya miƙa wuya ibn taymiya ya kawo wannan a cikin littafin alqur'an yace wallahi wasu daga cikin su da gaske sun suna yin irin wannan tarbiyyar da suke na sufayi wallahi da gaske ajin zaka wani lokaci zaka ana wuri kaga mutum ya hukaci ko sai a ce daga wuridi wallahi wani wuri din in kana faɗa aljani ne zai zo ma ya zo ya firgita ka daga mutum ya fita ya cin shi to wasu suna wannan tarbiyyar akwai wani labarin da aka faɗa kan abdulkadir jelani yana cikin zikiri yana bautan Allah yana bautan Allah kawai sai rufi ya bude kawai sai ya ji wani murya ya fito daga wannan rufin ya kai Abdul Qadiri ni ne ubangijinka na ga irin kokarin da kake yi kaza kaza kawai sai ya ce wane ne kai sai ce ni ne ubangiji nan take sai karya ta ce sai karanta ayatu na nan ta karanta ayatu ko sai ne ko sai ji shiru sai gane aljani ne to wasu ba su da ilimi wasu kawai da sun ji wannan murya din sai su mika wuya sai Allah wallahi Allah ne yazo ya nada ne a matsayin shugaban waliyai sai yazo yana fankama alhalin ka dube shi ma in ya ga dama sai ce daga yau ka kai wani mataki wanda ba sai kai sallah ba daga yau ka kai matakin da in ka sha giya ma ba laifi wallahi sai taso yana shan giya shi Allah ne cin sha giya saboda jahilci an gane ko to duk irin wannan tarbiyya da suke kuma tarbiyyar da sun kirkiro shi ne ba shi da asali tarbiyya ne wanda suka samo shi daga irin addinai irin addinan buza da wasu irin addinai na da wanda zaka sun sun yi koyi da su akan wasu al'amura da suke yi sai ga suna yi sai ga wani iska ya zo wani aljani ya zo sai aljani ya ce shi ne ubangiji kai kuma sai ka yarda ubangiji ne sai ya baka dokoki ya haramta ma ya halarta ma sai ka fada cikin sai ga mutum ya zo yana ta aikata abubuwa na saban Allah su ko mabiya muridai zai ce ai in ba shehi ba waye zai yi wannan shi shehi wala in ya sha giya ma lada zai samu shehi zai iya zina da matan mutane kuma bai da matsala to aljani ne ya gaya mai yanzu kana iya yin zina da matan mutane in kai ma lada zaka samu sai kuma yana ta zina kuma shi tsakani da Allah ya dauka Allah ya gani an gane ko to shi yasa dole ne duk abin za ka yi ka auna shi da qur'ani da hadisi in ya saba ka yi fatali da shi na'am wa yakunu zalika al-ilmu huwa haqiqatu qawli fir'aun sai zaman to wannan ilimi shine hakikanin maganar fir'auna wa huwa anna hadha wa huwa anna hadha al-wujud al-mashhur wajibun bi nafsi shine cewa lalle wannan duniya da muke gani wato shi shi yazo da kanshi shi wajibun bi nafsi da kanshi yazo da kanshi wato ma'ana babu wanda ya halici duniya duniya da Allah duk kawai tare ake kawai laisa lahu sani'un mubayinun la babu wani wanda ya sana'anta shi wanda ya bambanta da shi duniyan nan babu wani wanda ya sana'anta duniya wanda yake daban wanda daban daga duniya din duniya din shine Allah Allah shine duniya kawai an gane ai duniya Allah Allah duniya babu wani mai sana'a wanda yake daban to an ce lokaci ya yi ba tsaya nan ko za mu tsaya na za mu tsaya walakin haza ya kulu huwa Allah hmm. mun ku duba littafin al'ubudiyya na ibn taymiya duk yayi irin wannan bayanan na zaga mutum saboda jahilci sai ga kawai ya fada cikin tarkon aljani sai aljani ya tura shi cikin fasashi shi ya dauka Allah yake bautawa shi yasa kaga ahlus sunna sun bada muhimmanci mutum ya san tauhidul asma'i was sifat eh, sunayen Allah da siffofin Allah in yazo yace shi Allah ne suka ga irin siffofin shi irin na Allah ne an gane yayi in yazo yace ma shi annabi ne dan shedan yakan zo ya ce wa mutum annabi ne shi sai ya yarda to kuma annabi ya ce shedan baya yin kama da ni to dole ne sai ka san siffofin annabi da kyau in shi ya zo ya ce ma shi annabi ne suka auna da abin da ka karanta cikin hadisi to su da yawa ba su ma karanta hadisin ba balle su san ma tibbobin manzon Allah cikin hadisin shi yasa kaga ka san tauhidul asma'i wa sifat ka san sunayen Allah da tibbobin Allah dan ka san wanda ya zo din wanda yazo ma din Allah ne ko shedan sannan kuma wanda ya zo ma din nan manzon Allah ne ko shedan dan shedan yana yana iya zo ma yake shi manzon Allah ne amma kuma bai isa yayi kama da manzon Allah ba haka manzon Allah yake mana sallallahu alaihi wasallam shedan fa inna shaytan la yatamassalu bi shedan baya yin kama da ni amma zai iya da'awan cewa shi din annabi ne shi amma kuma zai zo ne yanayin shi amma bai sai kama da annabi ba ashe idan ka san siffar annabi ka huta daga sharrinsa na'am Eh. Eh. a kwarai da gaske to irin ta zai ga da ya zuwa ga abin da ya fi shi don daga irin wannan wurin din za a baka akwai tsaranin za ka sai shi dubu ɗari turare ɗaya na wurin za a ce ka sai a kusurwa kaza kusurwa kaza kana fesa ka fara ya zaga zaga ya ilu ya shanta ya ilu nan, an gama na'am assalamu alaikum Allah ya kara wa shek lafiya da fahimtar addini amin tambayoyi na guda biyu ne ta farko shek dan Allah suwaye ahlul bait kuma suwaye sahabbai to ga wannan kan dawo suwa ne ne ahlul waye suwaye sahabbai ahlul su sune mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen gidan manzo ko mutanen gidan manzon nan kamar yadda hadisi ya gaya mana hadisin zaid bin arqam ke sune al aliyu al aqil al jafar al abbas an gani da aliyu da iyalansa da aqilu da iyalansa da jafar da iyalansa da abbas da iyalansa sannan kuma sai matan manzon Allah da nasin alqur'ani an gane ku matan manzon Allah ko wayannan sune ahlul bait amma a wajen ɗan shi'a ahalul bai su ne ala aliyu kawai su ne iyalan aliyu su ne kawai ahalul bai su yan shiya sun kore duk sauran ala akilu ala jafar ala abbas an gane ku kenan yan shiya yan bangaren shi ne su sun bangarantar da ahalul bai su kuma sabon annabi duk mutumin da ya yi imani a duk mutumin da ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka shine sahabi idan mutum ya haɗu da manzan Allah kuma ya iman da shi ya mutu haka shi ne sahabi to ana iya samun ahalul baiti sahabi an gani ana kuma iya samun ahalul baiti wanda ba sahabi ba ne. shi kaga ai Fatima tana daga cikin ahalul baiti ya ce Hassan da Hussein sahabbai ne amma Jafaru Sadiq ba Muhammadu Bakir ba kaga waɗannan jikokin su ne ba sahabbai bane su ba dukkan ahalul baiti ne sahabbai an gane a cikin sahabbai akwai sahabbai mutanen gidan manzan Allah akwai sahabbai wanda ba ahlul baiti bane su ko bayan da ku duk mutumin da yake da silsila da manzan Allah to shine ahlul baiti an gane to shine yake sabi wai shek wai shek wai da gaske ne zuwa gidan boka bai da alaka da ayyukansa zuwa gidan boka yana da alaka da ayyukan mutum mana annabi ya ce duk wanda ya je gidan boka ya yarda da abin da ya faɗa ya kafirta to mutumin da ya kafirta ai aikin shi ne ya lalace la in ashrakta la ya badan na amalu idan ka yi shirka lalle aikin ka ya ɓaci an fahimta ko ai zuwa gidan boka kafirci ne in dai mutum ya taka ya je wajen boka to ya kafirce wa sakon da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi anan kuma an ce boka fa hatta wa'annan malaman da suke labewa da sunan malanta duk bokaye ne daga malami yana ba da asiri maganin farin jini yana ba da maganin facewa yana ba da maganin menene yana ba 'yan fashi da 'yan kidnappers asiri da sunan malamin addini daga ƙur'ani a ɗakin shi ga littattafai amma yana ainihin ba da wasu irin miyagun asirai da za su cutar da al'umma haka ruwai ake ba asiri a ba mazanaciya asiri ta yi farin jini ta samu kwastomomi kaga duk wanda yake wannan ai babu mugu kaman shi dan wani wasu na kallon su ai malamai ne da waɗanda suke ba 'yan siyasa asiri a ce ɗan siyasa zai ci zaɓe amma sai ya ƙwanƙwaƙulo idan wani ko zai ci zaɓe sai ya yi zina da mahaukaciya sai ga wani ya bi dare wallahi kaga ya kama mahaukaciya a kama shi yana zina da mahaukaciya yana so ya zama ciyaman ko ya zama gwamna ko ya billah insha Allah na'am eh da an gaya mai ya sai a fahimci cewa da wake kwano wata guda biyu ba ta shi ne na wannan abin da an kuma wannan umarni daga yana ya fito daga aljanni a ba zai saurari wannan umarnin ba zai iya yiwuwa ita wannan mata wajen arzikin lafiya tana da tana mu'amala da iskokai to wayannan iskokan ne suka gaya mai abubuwan da yadda ake bauta musu don yakan yi kaga wata tagaji ainihin iskokai daga iyayenta kakanni idan ta rasu ƴaƴan sai a ba su sakuwa ce su ci gaba da yi in ba su ci gaba da yi ba za su sha wahala sai ga wasu yaran su ma sun karɓi gado na iyayensu su ma duk juma'a sai an yanka rago ko duk juma'a sai an sai nono an sa riga ya fulani an yi kaza an yi kaza saboda biyan bukata ga ainihin wato abinda iyayen ke bautawa a da nau'in tsafi ne shi ma wa alaikum salam babu wani ka'ida da shi, babu ka'ida da yake mutum ya addu'a wasu gari sai ya sadaka sadaka yana da kyau duk sanda mutum ya yi nufin yin sadaka zai yi ba a yi kaidi ba babu inda aka yi ga lokacin sadaka nan ware lokaci na sadaka na musamman bid'a ne shi yasa ka ce babu kyau sadakan uku da sadakan bakwai da arba'in saboda an ware lokaci na musamman na yin wannan ibada din ya saba eh na'am a wani wannan abu ne mai kyau sai ya tawassuli da shi kuma mutum na cikin damuwa sadaka yana kawo biyan bukata a yi idan mutum yana yawan sadaka su Allah ya kan biya mai bukata da gaggawa zai iya tawassuli da wannan sadaka in yayi dan Allah Allah ya biya mishi bukata eh insha Allah an ci ana neman taimako